za a yi amfani da su wajen getta nan sai alkur'ani da sunna allah maraukin sarki ya samu dace kamar yadda malam ne ya ambata mana a cikin muƙaddiman wannan littafi waɗannan kusakurai da suka yaɗa a cikin al'umman annabi mutane suna ɗaukansu da sauƙi suna ɗaukansu ba bakin komi ba alhali kuwa a wajen allah manya-manya ne saboda ana taɓa haƙƙin allah ne kai tsaye haƙƙin da Allah maɗaukin sarki bai yadda wani ya shiga ciki yayin da ya so ba kina ashe karatun wannan littafi ya zo a lokacin da ya dace kuma ya cancanta Allah maɗaukin sarki ya sa mana hannu in ba manta ba mun karanta kuskure na farko da malam ya fara bayani dangane da abin da ya shafi aƙida har zuwa kan kuskure na tara a inda ayo ya ce alkhata'ut tasi' kuskure na tara wannan kuskure za ki ji mutane suna faɗi so da dama ma har waɗanda ake masa kallo da haske irin na ilimi da malanta cewa al'auliya'u ya alamu ghaib wai waliyan Allah sun san gaibu asalin wannan bida'ar jama'a ba kai tsaye ne ake zuwa a furta cewa waliye sun san gaibu ba sai dai ana yi mata wani irin shimfiɗa ne da sharan fage da cewa annabawa da manzanni sun san gaibu daga lokacin da kika yadda cewa akwai wani annabi cikin annabawa ko manzo cikin manzanni ya san gaibu to daga nan ne an rage hanyar sanar da ke cewa to su ma waliyai da yake babu wani waliyi daga cikin waliyan da aka yi manaɗe a yau face sai da aka yi masa take da cewa dukkaninsu jikokin annabi ne to sai a ce sun gaji wannan ilimi na sanin gaibi daga wajen kakansu ina fatan mun gane wannan da kyau abin ya ɗaran mu haka faɗi har ma an karkasa gaibin cewa akwai gaibu wanda yake na Allah subhanahu wa ta'ala ne wannan gaibu babu wanda ya san shi sai Allah sannan kuma akwai gaibin da mala'iku ne kaɗai suka sani sai kuma gaibin da annabawa da manzanni suka sani daga nan sai gaibin da ya zama salihan bayi ne daga cikin sahabbai salihai daga cikin waliyai sannan kuma akwai gaibi ga magarin gaibi da kowa ya keɓanta da sanin abin da ya keɓance shi to wannan karkasa gaibi a irin wannan yanayi to shi ma ba daidai ba ne gaibu dai mai sunan gaibu da idan aka ce gaibu a ƙarƙashin yaren shari'ar musulunci ana nufin wani ilimi ne na musamman da allah maɗaukin sarki shi kaɗai ne yake ɓanta da sanin wannan ilimin to babu wani mala'ika makusancin allah ko wani manzo daga cikin manzannin allah cikin ulul azumi ne ko ko ba cikinsu ba babu wani salihi daga cikin salihai cikin sahabbai yake koko cikin waliyai cikin hujubbai yake koko cikin agwas ko cikin wa yake wanda ya san wannan gaibi na Allah maɗaukin sarki amma in ana nufin gaibi ne a matsayin shi na yaren larabci shine duk abin da ya ɓoyo daga saninka ko duk abin da ya ɓoyo daga idanka to wannan in dai ba a danganta shi da addini ba kuma ba a danganta shi da shari'a ba kuma ba danganta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to zai iya yiwa abin da ke cikin aljihu na ai baki sani ba to wannan kun ga yare ne kawai daga cikin yaren larabci aka kira abin da cewa gaibu ai ma gaba an a'ayunin nasi abin da ya ɓoyo idanun mutane ba su hasaso sun hararo sun sun kayo shi ba kun gano wannan da kyau ko amma muddin dai ana nufin gaibi daga cikin gaibobin da Allah maɗaukin sarki ya ambaci cewa shi kaɗai yake ɓanta da sani to babu wani annabi manzo daga cikin annabawa tun da kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake shine imamul mursalina shi kanshi bai sani ba ballantana sauran ba. mala'ika jibrilu bai sani ba ballantana sauran mala'iku kenan cin da waɗannan ba su sani ba to ko babu wani salihi ko wani Waliyi. wanda za a ce ya san ilimin nan na gaibu faɗin wannan ko mugun kuskure ne kuma yana lalata tauhidin bawa ya ɓata alaƙa da ke tsakanin bayi da mahalicinsu ina fatan mun gane wannan da kyau sai a gayyato wasu nasoshi a aje su ba a mahallinsu ba shi sa duk wanda zai karanta ayan alkur'ani ya bata wata ma'ana abin da yake wajibi gare shi shine fassara wannan aya da irin fassaran da annabi da sahabbai suka yi mata shine kawai zaman lafiya ko kun gane wannan da kyau ko idan mutum ya kawo ayan alkur'ani ya ce ita ce dalilin shi na cewa akwai wani annabi cikin annabawa akwai wani manzo cikin manzanni akwai wani waliyi cikin waliyai da ya san ilimin gaibi to tambayan da za a yi mai shine shin wannan alkur'anin ko wannan ayan da ka karanto shin annaba aka saukar ma in ya tabbatar da cewa eh annabi aka saukar ma tambayan da zai biyo bayan wannan shine to ya annabi ya fassara masahabbai ya ya fahimtar da su kuma suya suka fahimta suka yi aiki suka kudurce suka karantar da tabi'ai almajiransu kun gane wannan da kyau ko in har ba su fahimci ayan a haka ba to wallahi wannan ba ma'ananta ba ne kawai an yi amfani ne da jahilcin da mutane suke da shi aka ba su abin a dukunkune a ninke kawai an rufe kura ne da gwado ina fatan mun gane wannan da kyau yana daga cikin ayoyin da so da dama sukan kawo sai su kawo ayan nan ta cikin suratul jin da Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah madaukin sarki shi an masanin gaibi kuma da ɗai Allah baya bayyanar da wannan gaibi ga kowa illa man irtada min rasulin sai fa wanda Allah maraukin sarki ya zaɓa daga cikin manzanni sharaɗi shi ma fa'innahu yanda al'amarin hanyar sanar da gebin yake sai an sanya tsaro ya min ya daihi wa min khalfihi rasadan sai ce to gashi wani annabi ya san gaibu wannan yana nuna cewa masu irin wannan kafa hujja da ire-iren waɗannan ayoyi ko dai 'yan son zuciya ne sun san ayoyin ba fassarar su kenan ba kuma ba mahallin da suka aje su nan ne mahallin da shi allah ya saukar da ayan ba ko kuma ɗan karen jahilci ya kai su cin da an yi amfani da kalman gaibu ai dama shi alkur'ani wannan da kuke ganin shi cancak ai annabi bai san shi ba a yaren larabci kafin a saukar ma annabi da alkur'ani za ki iya cewa alkur'ani gaibi ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda a lokacin alkur'ani yana nan a cikin lauhul mahfuz ne to sanda Allah madaukin sarki ya nufin aiko annabi to sai aka ɗauko wannan alkur'ani cancak sai aka kawo shi wani ɗaya waje a saman duniya sunan shi baitul izza to daga wannan waje ne aka rika saukar da alkur'ani kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a cikin shekaru 23 to lokacin da alkur'ani yake can a asalin sansanin shi a lauhul mahfuz a nan in kin so za ki iya cewa gaibi ne cin da yana nan a matsayin shi na wahayi a matsayin shi na babu wanda ya san abin da yake ciki sai Allah to wannan gaibin da Allah madaukin sarki yake anta da sanin shi babu wani wanda ya kai ga sanin shi to in Allah ya nufin aiko shi zuwa ga wani manzo daga cikin manzannin shi to shine sai a dauka sai a ba mala'ika Jibril ana ɗauko shi daga cikin lauhul mafuz a matsayin shi na wani ajiyayyen gaibi Allah ya gaya ma jibrilu to daga nan ya tashi daga gaibu ya zama wahayi ko mun gano wannan da kyau ko saboda wani Allah ya san shi kuna fahimtar wannan da kyau ko idan mala'ika jibrilu ya isar da wannan saƙo zuwa inda aka aike shi to daga nan abin ya zama wahayi ya zama shari'a wanda ya zama wajibi dukkanin wani mai imani ya yadda ya imani da wannan abu ina fatan kun gano wannan da kyau amma ba a kiran shi da suna gaibu sunan shi shari'a saboda Allah maɗaukin sarki ya tabbatar kafin saukar da wannan shari'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai bai san shi ba ma kunta tadari mal kitabu walal iman Allah ya ce yo ai da dai kai baka san littafin ba kuma a lokacin ma baka san imani ba baka san shari'a ba amma sai Allah madaukin sarki maka baiwan imani kuma ya zo maka baiwan shari'a da shari'a kuma ka zama mai shiryar da mutane da izinin Allah madaukin sarki Allah ya tsare mana imanin mu to bayan waɗannan bayanai gaba ɗaya da na gabatar to za ku fahimci cewa masu cewa wai akwai wani waliyi cikin waliyai da ya san gaibi to lalle wannan ya cancanta kawo cikin wannan littafi domin a faɗakar a nuna kuskuren masu faɗin wannan magana da kuma illan da wannan magana take yi a cikin duniyan tauhidi Allah maɗaukin sarki ya tsare mu malam muhammad jamilu zain ya ce wa ka kadhibun wannan magana da ke cewa waliye sun san gaibi to ƙarya ce sarihun kuma ƙarya ce a fili ƙarya ce a sarari kuma wannan ƙarya an yi ta ne alallahi ta'ala kawai Allah ya kai makarya Allah maɗaukin sarki bai amince ma wani wali cikin waliyai da ya san gaibu ba haith ya ƙulu ta inda Allah maɗaukin sarki ke cewa kulla ya alamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa ka gaya masu babu wani wanda ya san ilimin gaibi wani nan shin a sama yake cikin mala'iku da ke zaune a sama ko ko annabawan da annabi ya tadda su a cikin sama su ma kaɓinsu babu wani wanda ya san gaibi hatta da sauran halittu da allah maɗaukin sarki ya aje su a sama babu wani wanda ya san ilimin gaibu ko mun gane wannan da kyau ko kuma allah yana ƙalubalanta ne da cewa a sammai da kasai babu wanda ya san wannan ilimin duk da waɗannan ayoyi da allah maɗaukin sarki ya saukar yake tabbatar da cewa shi kaɗai ne yake ɓanta da sanin gaibi amma za ki ji waɗannan sufaye suna faɗin cewa wai waliyan sun san gaibu in aka ce ƙarya suke sai su ce wai ba a yarda da waliyi ba ko mun gano wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mana imaninmu wannan aya ce ta biyar a cikin suratul namli ya ce wa kadhaba ala ala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ƙaryata annabi ne a inda manzon Allah yake cewa la ya'lamul ghaiba illa Allah babu wani wanda ya san gaibu sai Allah mun gano wannan da kyau ko ba wanda ya san ilimin gaibi sai Allah haka manzon Allah ya faɗi to ko in akwai wani waliyi wanda ya san gaibi to yanzu an danganta jahilci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama kenan domin ga wani ya san ilimin gaibu amma ko manzon Allah bai san shi ba ko kuma a ɗauka annabi ya sani sai ya ɓoye ce babu wanda ya sani sai Allah to kenan ana zargin annabi da ya yi ƙarya a uzubillahi ina ganin babu wani wanda zai faɗi wannan shi yasa ba wanda ya sani ne shi yasa ayan alkur'ani ta tabbatar da cewa Allah ne kaɗai ya san gaibu a cikin sammai da kassai babu wanda ya sani haka manzon Allah ya tabbatar da cewa lallai abin da ayan ta tabbatar shine daidai babu wanda ya san ilimin gaibi in ba Allah ba wannan hadisi kyakkyawa ne al-Imam tabarani ya ruwaito shi ya ce wa mukhalifun lil sannan kuma ai wannan magana na cewa wai waliye sun san gaibi to ya saba ma abin da yake a sadari abin da kowa ya sani wa huwa min kalami sufiya wannan magana ce daga cikin maganganun sufaye almardud wanda ba za a taɓa yadda a karɓi wannan magana ba za a yi masu watsi da 'yan kayansu su karata can as-sawab mala ya ce abin da ya fi zama daidai shine a ce la ya alamul ghaiba illallah babu wani wanda ya san gaibi in ba Allah ba ko mun fahimci wannan da kyau ko wannan shine musulunci wannan shine addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi wanda kuma shi ke cikin alkur'ani da sunna malai ce kamata kaddama fil hadith kamar yadda muka gabatar da bayani a cikin wancan hadisi wa qad yuttala wa qad yuttala Allah ta'ala ba'd rusuluhu Hakika Allah madaukin sarki yakan tsinka yadda ba'd rusulihi wanda daga cikin manzannin shi ala umurin gaibiya cikin wasu al'amura wanda mutane ba san su ba sai Allah ya tsinkayar da shi wannan li'izhari dalalati nubuwatihim saboda Allah maɗaukin sarki ya ƙara nuni da tabbatar da nagartan annabtansu wa mu'jizatihim da kuma su, Allah maɗaukin sarki ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min rasa da. wannan aya mun gabatar da bayani a kanta abin da ake nufi saƙo ne da Allah maɗaukin sarki yake zuwa manzanni da shi wanda yake khariqul lil ya saba ma yanda mutane suka sani a al'adance to in mutum bai iya tantance menene gaibi menene ba gaibi ba domin bai san Allah ba kuma bai san bayan Allah ba to sai ya hada abubuwan guda biyu sai ya cakuɗa su ina fata mun gane wannan da kyau rashin sanin waye Allah menene ya dace kuma ya cancanci Allah shi ke haifar da wancan mummunan fahimta dangane da sakon da Allah madaukin sarki ke bayyanawa a cikin alkur'ani ko bayanan da manzon Allah yake a cikin hadisai Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan kenan aya ne a cikin suratul jin aya ta 26 da kuma aya ta 27 to bayan nan sai malam ya ce kuskure na goma wanda wannan kuskure na goma da malam yake sanya an karar da al'umman annabi za ku ji masu faɗin shi suna cewa limaza ya rob Allah me haka kuma me haka ya Allah why me faru ne Allah why me me faru wai ni ne da lalle ni ne haka zai faru da ni sai ka ce Allah baya sona. rashin lafiya yau rashin lafiya gobe me ne ma Allah ne ai ko kan ji mutane su kan faɗi irin wannan ko asara yau asara gobe asara jibi abu ya ci ya cinyewa sai ka ce ni ne kaɗai Allah baya so kuna jin mutane suna faɗin irin wannan ko to wannan mugun kuskure ne da ke lalata tauhidi sai ku ji suna cewa ma za a miltu likai bi hakaza me ne kuma Allah da kake man irin wannan azaba da yake man irin waɗannan abubuwan me ne wai haku ga mutane sukan irin dan ba da irin job din nan wani dan labari haka na ɗan ban dariya sai a dan shishirye wasu abubuwa haka dan ai dariya a abin da ya shafi haƙƙin Allah wallahi mutane su nisanci waɗannan abubuwan ba don komi ba sai don wasa ne da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana lalata tauhidi ga duk wanda yake irin waɗannan wasannin na daga ciki ala sabilil misal a buga misali don mutane su kauce su kiyaye wai an ce kuturu ne ya fito zai je bara aka tsuge da ruwa ranar bai da koko, bai da na ce fa yi ta tsiya yi ta faɗin maganganu iri-iri can sai aka yi walƙiya ko shi ne ke cewa haskani da kyau ni ne sarkin kutare ku kalli irin wannan rashin tunani dan adam ya rika fadin irin waɗannan abubuwa na tattakaita muku tsaban kafircin da ke ciki ne wanda kun sani wanda bai kamata musulmi a same shi yana maimaita irin waɗannan abubuwa ba ko mun gane wannan da kyau ko hatta irin waɗannan wasanni jama'a da ake tsakanin zage-zage ne da kanawa ko tsakanin fulani ne da bare-bare ko tsakanin wane ne da wane ne a san irin kalmomin da za a amfani da su wanda kalma ne za a yi amfani da ita ɗan yi dariya haka ɗan yi raha wanda a ciki babu ƙarya a ciki amma in aka sa ƙarya to kuma a nan mutum zai iya shiga cikin matsala sai ba ce kuturu ya kaza saboda dai shi kuturu shi aka sani da ɗacin rai ina fatan mun gano wannan da kyau shi aka sani da zafin zuciya sai a kirkirar job ɗinnan nan sai a ɗance ce ya ce amma fulani in za su yi ma bare-bare tsiya sun sayin da suke yi ko gano wannan da kyau ko sai a ɗan ƙirƙiri ɗan labari duk da shi ma labarin ba ƙarya ne to amma sai a ɗan yi ɗan dariya a ɗan yi ƙarya to irin waɗannan ma ƙaryan to gaskiya kamata mutane su nisance shi yana daga cikin abin da suke faɗi wani babbar bare ne bare bare sai a mana aikin gafara misali za mu buga don a kauce ma wancan ya tafi sallan juma'a sai abokin shi ya haɗu da shi sai ce a wani ka samu sallah ya ce wallahi da kyar na samu raka ɗaya ita ma raka ɗaya da na tsayayen alula da da ban same ta ba ina ta mun gano wannan da kyau to su fulani suna kawo wannan don su cewa ba barbare bai yi karatu ba ma'ana shi kawai karatun alkur'ani kawai ya sani amma bai san ilimin shari'a ba wai yayi sauri ne ya je ya samu sallah amma sai ya auna lallai ya tsaya a to raka ɗaya ma za ta subuce mashi to sai ya fakin ɗin alolan gefe sai je samu raka ɗayan kaga an yi ba a yi ba kenan to irin wannan sai bare bari su ba sai su nasu to amma a rika ɗaukan abin da za a iya danganta shi zuwa ga haƙƙi da matsayi na Allah ko manzanni shi ko kuma a ɗauko bayani ana cin mutuncin malamai ya zama wajibi mutane su nisanci wannan wallahi a daina Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ma'ala ya ce wa haza a tiradun alallahi ta'ala fi taqdirihi kun ga irin waɗannan maganganu ire-iren su to kamar rabi ne bijirar ma'alla Allah maɗaukin sarki ne a bisa abin da Allah ya ƙaddara ya tsara da nuna ma'alla abin da ya bai dace ba da nuna ma'alla maɗaukin sarki ba a ji daɗin abin da ya ba kuma ana buƙatan shi da ya canza wannan abin nan da nan shi da kanshi malam ya ce wa huwa minal kufuri ire-iren waɗannan maganganu suna daga cikin kafirci domin Allah maɗaukin sarki da kan shi yake faɗi a cikin sotul Bakara da aya ta 216 wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum yo ai so da dama kukan ƙi abubuwa da yawan gaske sai a waye gari wannan abin da kuke ƙi yake dama muku lissafi ba kwa son shi shi kuma Allah maɗaukin sarki a bisa masaniyan shi na gaibi wannan abu shine mafi alkhairi gare ku haka ya ce wa'asa an tuhibbo shay'an sau da dama za ku samu kanku a cikin son wani abu wa huwa sharrun lakum a bisa masaniyar Allah maɗaukin sarki a ilimin shi na gaibe wannan abu sharri ne gare ku sai Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah maɗaukin sarki shi an masani ko kan ba ku san abin da Allah ya sani ba kenan duk abin da ya samu mumini to yi ƙoƙarin miƙa al'amarin shiga Allah madaukin sarki ko menene annabi ya ce babu abin da zai samu mumini min nasabin an nasab shine cuta da ke samun mutum na gaba ki samu rauni ko ƙurji ko maruru ko wani abu ya fito maki ko targaɗe ko karaya sai ce wala wasabin ko kuma ciwon na jiki ciwon ido ko ciwon kunne ko ciwon ciki ko ciwon kafa ko ciwon mara ya ce wala hammin ko kuma damuwa baƙin ciki da ke taso ma mutum ta hanyar tunani ki tuno wani abu can daban ki je hankalinki ya dugunzuma ya tashi wala hazinin ko kuma baƙin ciki wanda zai same ki ta hanyar wani ya guma maki abin tsiya wala azan ko kuma cutar wanda wani zai make wanda zai iya taba dukiyanki ko ya taba wani abu na yake wala ghammin ko kuma kunci da wani zai iya saka cikin shi annabi ya ce ko ma menene ya ce hatta shauka ko da kaya ne ya sha ha wanda dan adam zai taka face sai Allah madaukin sarki ya kankare mai zunubi da wannan to shi musulmi ya rasa kun ga kafiri da musulmi duk suna yin tarayya cikin irin waɗannan damammakin ko dama ne zai samu ɗan adam na damuwa in mumini ne musulmi ne na Allah na kwarai to kun ga sai Allah maɗaukin sarki ya bi yan zunuban sai ya kankare mashi amma a lokacin da ya samu kafiri to shi ya yi asara biyu ga kunci da wahala ya same shi kuma ya yi asaran gafara da jin kai na mai duka ina fatan mun gano wannan da kyau to a matsayin ki na musulma sai a waye gari kuma kina faɗin irin waɗannan kalmomi da yake butulcewa ne da bijirewa da nuna ma Allah tsaurin ido kake zama mai tsaurin kai dangane da abin da Allah mahalicinki ya kaddara a kanki dan baki san abin da yake nufi a kanki ba shi yasa duk abin da ya same ki to kake irin waɗancan maganganun ki ce me kuma haka ya Allah a rasa wanda za a ɗauka ya Allah duk ga tsofaffi sai a ɗauke mai ‘yar uwata kun gano wannan da kyau ku ko kuma ce ka ikon Allah shi dai Allah haka yake duk ga waɗannan tsofin da ba su da amfani amma an ɗauke wani ba a ma Allah haka ba ba a mai irin wannan ma buga misalin da irin wannan ba da shawarar to ba a ma Allah madaukin sarki duk abin da ya sai a karɓa sai a imani sai a gode akwai wata hikima a sakaye da ta sa Allah madaukin sarki waɗannan abubuwan ni da ke ai ba za mu sani ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu malai ya ce wa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah ya ce al'imanu kun san abin da ake ce mai imani in ba ku san shi ba gashi an tu'mina billahi shine bawa ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi sannan ya yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kuma ya yi imani da littattafan Allah wa rusulihi sannan ya yi imani da manzannin Allah wal yawmil akhiri sannan bawa lallai ne ya imani da ranar kiyama annabin rahama ya ce wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi wajibi ne mutum ya yi imani da kaddaran da Allah ya kaddara mai wannan abin da Allah ya kaddaran alkhairi ne ya zo mai da shi ko ko sharri ne to yana daga cikin imani da kaddara duk abin da ya same ki zuciyanki ta iya karban abin ta hanyar imani da kuma gamsuwa da haƙuri sannan bakinki kar ya sake ya furza wani abin da zai fasa ta Allah madaukin sarki kuma gabanki daga cikin gabobin jiki kar a sake wani gabaye abin da Allah madaukin sarki baya so shi yasa idan aka yi mutuwa annabi yake bayyanar da cewa kada hannu da jiki su yi wani active wanda Allah zai fushi da wannan acting da suka yi mun gane wannan da kyau ko ba a son kowa yi wani abu na tsuwa ake so ta hanyar kar a yaga riga kar a bigi fuska kuma kar a faɗo wata kalma ta wail bone mun shiga uku mun kul kar a wannan ina fata mun gano wannan da kyau amma annabi rasuwa sai nuna mana abin da ya kamata ya zauna sai sabai su ga hawaye ya zubo a idanun manzan rahama a wani hawaye ma ya ƙara biyowa sai ɗaya daga cikin sahabbai mai daraja sai ce ya rasulallahi wa anta hadda kai kuma kuka yar manzo Allah sai ya ce ai ba wannan na hana ba anan sai ya ƙarin bayani da cewa innal qalba kun ga zuciya da ke cikin kirji tana cike da bakin ciki damuwar rashin da Allah madaukin sarki ya jarauce mu da shi mun gano wannan da kyau ko wa innal ayna idanu kuma gashi nan kuna gani yana ta zubar da hawaye saboda yana bada labarin abin da zuciya take ciki ne amma sai yake cewa wala na qula illa ma yardi rabbuna ce wallahi ba za mu faɗi komi ba sai abin da zai yardar da ubangijinmu mun gane bakinmu ba zai furta wata kalma ko yaya wannan kalma take ba sai wanda Allah yake so duk da an ɗauke ma annabi ɗan da yake matukan so a ce mutum ya ta haihuwa ya ta haihuwa suna mutuwa ko kuma ya ta haihuwa ya ta haihuwa yana son ya samu na magaji kuma an samu magajin ya tafi lalle akwai damuwa ko mun gane wannan da kyau ko amma ku ji irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bi hanyar kyautata wannan aikin in ke ce aka yi maki mutuwa don makota sai sun ji labari kuma wannan ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'an jahiliya su ne suka faɗi wani zindiki daga cikin zindikan jahiliya yake barin matan shi wasiya wai in ya mutu to lalle ta sha kuka iyakan iyawanta sannan ta yaga tufafinta ta birgima wanda ko ina sai an ba da labarin birgiman da ta yi mun gano wannan da kyau ko yake mata wasiya yana jin mata kunni yana kin ji ko uwar ma'abat kina jin wannan abin ku to wai wasiyan jahiliya kenan shi kuma annabi yana cewa mai kukan mutuwa to bala'i take jama kanta da kuma shi mamacin a zamanin manzan rahama cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum Allah ya mashi rasuwa sunan shi Abu Salama sai annabi ya kai ziyara gidan kafin a kintsa shi Abu Salama da ya je sai ya sa hannu sai ya rufe idan shi sai jawabi da cewa ai duk lokacin da dama aka ɗauke rai to idanuwa sai su rika bin ran suna har lokacin da ɗan adam zai ƙara shurewa to sai mutanen gidan sai su ya tashi sai suka fara faɗin maganganu sun shiga uku sun lalace su wallahi su kaza su kaza annabi ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kar ku yi makanku addu'an komai sai alkhairi kar ku yi makanku fatan tsiya ku yi makanku fatan alkhairi sai ce fa innal mala'ikata ku sani mala'ikun Allah suna nan yu'amminuna ala ma kolona. suna nan suna cewa amin amin akan duk abin da kuke ambatawa kun gane wannan da kyau ku to shigen wannan ya taba faruwa da wani sahabin manzon Allah shi ba rasuwa ya ba dogon su ma yayi yar uwan shi na tsaye ta daura hannu aka ta dinga ihu ita wallahi ta shiga uku ta lalace ita yanzu da mahaifinki zai rasu ki dake baki irin wannan kuka na maguzanci na al'ada na kin Allah da saban annabi ba kun gane na bijire mu sunnar manzo Allah sai ce baki da imani kun ga wani irin ribas fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum shi fa irin wannan kukan fa shine rashin imanin wai wanda bai yi ba kuma wayo shine bai da imani ta gama ta shiga uku ta lalace bone ya faɗi masa kaza ashe ashe ba mutuwa ya ba dogon su ma yayi can sai Allah ya dawo da shi ina farfaduwa sai ce wace ce take faɗin kaza da kaza da kaza sai aka ce ai wance ce sai ce ai duk sanda kika ce kin shiga uku kin lalace sai mala'ika ya ce ka shiga uku ka lalace bar dai ka rasu ka kade bar mu tafke ka bar ka shigo hannunmu kun gane sai ce to daga yau Allah ya isa duk wanda na kwanta na mutu man irin wannan jafa'in shi sa in kin sa a gidanku ana kukan mutuwa yana daga abin da zai kiyaye ki shan azaba a kabari ki bar wasiya kar ai maki kuka irin wannan na jahiliya amma hawaye zubar da ido ya zubar da hawaye zuciya ta damuwa wannan ba wanda ya hana wannan ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kun ga ashe yin imani da kaddara wanda Allah ya kaddara wannan yana daga abin da ke tabbatar da imanin bawa Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da imaninmu ya zama imani ne mai nagarta Allah ya samu dace as-sawab mala yace abin da yake daidai shine bawa ya yace qaddarallahu wa ma sha'a fa'al Allah maɗaukin sarki shi ya tsara haka kuma Allah yana aiwatar da abin da ya so ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu ɗin nan dama daga Allah muke kuma dama ga Allah maɗaukin sarki za mu koma ina fatan mun gano wannan da kyau dama can mu na Allah ne to in Allah maɗaukin sarki ya karɓa abin da ya ba mu to wannan ba abin damuwa ba ne kuma duk abin da yake samu na dukiya ne na lafiya ne na ɗaukaka ne na mulki ne na matsayi ne na ko ne sai aka waye gari yau kuma kin rasa wannan abu to ke fahimci cewa ai dama tun kafin ma ke samu wannan abin ke ma Allah baki labarin ke ba kowa bane hal ata alal insan hinin min da hari lam yakun shay'an mazkura wai da lokaci bai zo ma dan adam ba wanda a baya shi bai zama wani abin ambato ba jama'a shekara ɗari fa da ya wuce dukkan mu nan wajen ko labarin ma ba a yi tunaninmu ma ba a yi lam yakun shay'an mazkura ana akwai wanda shekara 20 da ya wuce baya ko tunaninta ma ba a yi ba ma ɗari ba to balantana yau kuma gashi Allah ya yi ki wai hake ne kike mallaka wani irin ikon Allah kina da kaza kina da kaza yau dan Allah madaukin sarki ya karba dan ya jarraba ki dan kuma ya saka maki da abin da ya fi wannan alahira ai bai kai kuma ki koma kina zargin Allah da irin waɗancan kalmomi da baya so ba Allah ya sauwaka malin sai yake cewa wa alal musab wajibi ne ga wanda Allah ya jarrace shi da wata fitina an yahmidallaha alama a sabahu lalle ya gode wa Allah madaukin sarki kan abin da Allah ya shafe shi da wannan fitina malam yace falau kusirat yaduhu misali da a ce hannun mutum ne ya kare matsalan falyahmidallah to lalle ya gode ma Allah akan karaya ala anna rujilahu aw zaharahu lam yankasir cewa Allah na gode cin da kafa na ko bayana bai kare ba ina fatan mun gane wannan da kyau da zaki zame ki fadi ki kare sai ki ce kin gode ma Allah da zame wanda kika yi kanki bai fashe ko wuyanki ko bayanki ko kafanki sun hada sun kare ba sai ki gode ma Allah akan wannan shine malam Bahaushe ke cewa mutum ko a bakin kura ya tsinci kanshi to ya kamata ya gode ma Allah haka ne ko Allah ya sa mu dace mahala yace wa qad qala Allah ta'ala fi sha'anis sabirin hakika Allah madaukin sarki yayi jawabi gane da al'amarin masu haƙuri gane da duk abin da ya same su Allah yace ce nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi lallai tabbas ne babu shakka babu tantama da shatan baba za mu rika jarraba ku da wani halayya da wani yanayi na tsoro haka kawai sai Allah maɗaukin sarki ya firgita ku ya sa wani ya tsorata ku mutane su rasa yadda za su wal haka Allah zai iya sakkowa da jarrabawa na yunwa a waye gari fari ya baibade ƙasa al'amari kuma ya wahala ga mutane yadda za su rayu wa naqsin min al amwal da kuma tawayan dukiya dan jalin da kike da shi in kin yi sana'a kawai sai faɗi sai hasara ke kwante ɗan kuɗin da kika samu a sace da dai sauransu wal anfusi da kuma rasa rayuka ai ta mace-mace annoba na ambaliya annoba na gudan na guban dalma annoba na amai da gudawa hadarin mota ga dai sunan iri-iri sai ce wa samarat haka amfanin gona farin dango zo su cinye bilbili ya zo ya lalata maki ki da gwaiba da kashu da dai sauransu bala'o'i iri-iri sai Allah ya ce duk wanda Allah ya jarrace shi da irin waɗannan abubuwa sai ya yi haƙuri sai cewa bashir sabirin ka yi bishara ga masu haƙuri allazina iza asabarhum musiba sune wanda duk sanda wata musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za su ce lalle mu dinnan ga Allah muke sannan kuma ga Allah za mu koma sai Allah ya ce waɗanda fitina ta same su irin wannan suka mai da al'amarinsu ga Allah sai ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama lalle waɗannan suna da wasu irin salatuta jam'i na salati guda ɗaya a sala in Allah ya taya zai maki salati ne barkatayye tai ma'ana salatin Allah shine gafara da jin kai da hana maki shiga wuta kuma ya saka ke a gidan aljanna sai Allah ce wa ula'ika humul muhtadun waɗanda ke da irin wannan imani kuma suke da irin wannan haƙuri kuma bakunan suke iya furta alkhairi kishiyan sharri to lalle waɗannan su ashiryayyu aya ta 155 da aya ta 157 da suka zo a cikin suratul baqara Allah maɗaukin sarki ya sa mu ci duk wata jarabawa da Allah ya nufi zai mana wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zan Allah ya ce wala taqul duk sanda wani abu ya same ki da kya so kul kakki ce lau'an ne fa'altu ka da kaza nai kana kaza wa kaza da yanzu kaza da kaza ne ya faru walakin kul sai dai ki ce qaddarallahu wa ma a fa'al haka Allah maɗaukin sarki ya tsara haka Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara abin da ya so shi ya aikata kuma shi ya faru fa inna lau domin ku sani amfani da kalmar nan ta talau taftahu amala shaitan to tana bude aikin shaidan babban aiki na shaidan shine nadama da ya kai mutum zuwa ga faɗin waɗancan kalmomi miyagu ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa yau da a ce Allah maɗaukin sarki zai maki arziki ya samu dukiya sai a ce a kawo fi sabilillah sai ki ɗauka ki bayar kuma ta akwai ayoyi da yawa waɗanda suka tabbatar da duk mutumin da ya amfani da dukiyar shi wajen gina addini Allah maɗaukin sarki bayan gafara to kuma zai ninka mai wannan samun ya ɗaran ma wanda ya samu a baya to misali dubu goma kika ɗauka kika tsame ta a cikin dubu ɗari da kike da sai kika ba da sadaka kin ga saura dubu casa'in kenan kina nan wannan dubu casa'in din sai kika sa ta cikin kasuwa ana nan ana juyi ana juyi sai ta ciwo maki riba na naira dubu ɗari tara kin ga in kin hada zai baya kina da nawa dubu ɗari tara da casa'in to sai shaɗan sai yi burba sai ya shige cikin zuciyanki ya ce ya ga gatsiyan na ana baki shawara baki ji kuna nan kuna gaban kanku kawai ustazin su ta muku wa'azi ba ku a lissafi yanzu da baki ba da dubu goma nan ba yanzu in kin hada lissafi da yanzu kin zama miliyoniya ke ma da yanzu kudin ki ya zama miliyan da sai ki ce kuma gaskiya ne sai ki fara ki ce da kin ga da din nan ko to shikenan ta lalata wancan aikin kina faɗin wannan a cikin zuciyanki kuma bakin ki ya furta sai shedan sai ya zo ya sa ki ta faɗin maganganun da sai ya tabbatar wancan aiki ya lalace ki ta gori ki ta kaza ki ta kaza har sai Allah ya fushi da ki yasa qur'ani yace la tubdilu sadaqatukum bil manni wal aza Allah ya sa mu dace mala yace al khata'ul hadi ashar kuskure na goma sha ɗaya za ku ji masu irin wannan kuskure suna buɗe bakin suna cewa ma sadaqtu ala Allah an yutimma al amra li fulani ce ta aini wallahi ban zaci Allah zai mawana kaza ba ko kuma ni ban gazgata Allah zai iya yin mawana kaza ba kun gano wannan da kyau ko yanzu wani ne ya zama kaza to ya aka yi ma Allah madaukin sarki ya mai da shi irin wannan abu kun gano wannan mutum wai yana mamakin me yasa Allah ya kaza sai ya amfani da wasu kalmomi na zargin Allah madaukin sarki a wani hali da wani dalili a wani yanayi a wani tudu da gangara yasa Allah madaukin sarki ya wannan abu to wannan yana ta Allah ko mun fahimci wannan da kyau ko Allah baya so duk wani hali da kika samu kanki a ciki duk wani hali da wani ya samu kanshi a ciki to ki tabbatar da haka tsari na Allah madaukin sarki yake zai iya yiwa wani alheri ya tunkaro ki kin riga kin gamsar da zuciyanki sabanin wannan iri-iri kina kallon wannan alherin ke da ki sa kafa ki hankali shi to sai kuma wani can sai tsinci alherin to kuma sai na dama irin wannan sai ya zo sai ɗaukaka ya je ma wancan to shine sai kuma kina ce a'a to ya haka yanzu ba siyasa yake yi ba wani za a ce zo ka tsaya takara sai ce ina eh, shi ba zai iya wannan asaran ba sai wani ya haƙura da asaran sai je sai ya shiga ana juyawa kawai sai ya je sanarwa wai wane ya ci to shine wasu sai guji suna faɗin irin waɗannan maganganu kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan kuskure ne ba daidai ba ne allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa fi haza nisbatul ajiz lillahi ta'ala a cikin faɗin irin wannan da ƙudurce shi a cikin ƙuduri na zuci to danganta kasawa ne da gazawa ga Allah madaukakin sarki wa huwa kufurun alhali ko wannan kafirci ne wallahu ƙadirun ala kulli shay'in ku sani fa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komi wa ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin sura aya ta tamanin 82 ce inna ma amruhu ku sani yadda al'amarin Allah yake ra da shay'an duk sanda ya nufi zartar da wani abu an laho lahu kun ko Allah maraukin sarki sai ya ce ma wannan abu zamo kawai cikin ban mamaki sai ga wannan abin ya zamo haka Allah yake mun gano wannan to wannan abin yana daga cikin al'amarin Allah na kasantar da abu a sanda ya so ya kasance a bisa tsarin shi da yanayin shi to karki ce ke baki sa tsammani ba karki koma kina zargin Allah me yasa yayi kaza in kika samu kanki a cikin zargin Allah irin wannan sai ya fushi da ki Allah ya kiyaye mala yake cewa illa in kasa da biha annahu ido a zalika sai dai in misali ya faɗi wannan ne yana ganin kai a tunanin shi wannan an ba zai yiwu ba ba da husulihi lahu adam mu'anat bayan a ce irin waɗannan abubuwan da suka faru sun faru ne a ƙarƙashin wani wahala wa abin da wani gwagwarmaya da mutum ya yi to a irin wannan ya nema ya ce fala ba asa a ce wani ne ya takwazo ya yi a ce ka ikon Allah kaga Allah ya ce taimaki wani ya ci nasara amma wallahi muku muna ganin kaman ba zai nasara ba kun gane wannan da kyau ku in irin wannan ne babu laifi to mutum ya zuna wake ah, to ya Allah ya haka yanzu kaman wani a ce ya samu wannan daukakan dan gidan waye waye shi jama'a mun gano wannan da kyau ko ai kowa da ke duniyan nan ba dan kowa bane sai da yazo duniyan ne ya zama dan wani haka ne asali annabi adam ne da matan shi hawa su ne suka ta hayayyafa duk wanda ke gan shi da mukami ko da mulki ko da sarauta ko da malanta ko da wani ɗaukaka da cancan can kakannin nashi ba kowa ba ne in an ba asali karshen ta ma wani kakan shi gyattai ne in an ba asali can can can can za ga wani kakan shi dan gambara ne kila ina fata mun gano wannan da kyau kiɗa yake to shi kuma shi yanzu Allah madaukin sarki ya ɗauka kashi sai a waye gari sai a ce wancan kaskancin da ake ganin mahaifin shi da shi kuma shi kenan ya shafe shi wannan ba haka bane al'amarin Allah shi ba haka yake ba sai ga dan wanda ba kowa ba sai a waye gari ya zama kowa wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama da manzon Allah ma ya ambata za ga 'ya'yan talakawa sun shigo cikin gari suna gasan ginin manya-manyan benaye ba haka manzo Allah ya faɗi ba ka je ka binciki duk wani bene da ka gani an ɗaga shi ya cira sama ka tambaye mai shi sai ka ga cewa can can iyayen shi lam yakun an mazkura ba ma san su ba kuma in kin bincika sai kin ga daga cikin ƙauyen garin yake yanzu duk wasu benaye da ke garin nan ki je ki bincika ba 'yan nan garin ba ne masu su ko kin samu guda goma na 'yan garin nan to sai kin samu guda arba'in za ki ji an ce daga wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan zariyan nan daga can ya taso ina fatan mun gane wannan da kyau shi ma ya yi ƙoƙari ya shiga cikin alamun tashin ƙiyama allah shi kiyaye mala ya ce wa huwa khilaful aula duk da wancan ma da aka ce babu laifi to amma da ba a yi hakan ba da shi ya fi allah ya sa mu dace mala ya ce as abin da ya fi zama daidai mutum ya faɗi ya ce ma tawaqqa'atu an yanka zai amru li fulan ya ce to aini wallahi ni ban san al'amarin wane daga ƙarshe zai ci nasara irin wannan ba ai ba mun sa hannunmu a ciki kun gano wannan da kyau ko ai wallahi da ba mai adawa ba ai wallahi da ba kaza da ba kaza da ba kaza to in irin wannan shi shikenan babu laifi amma a ce Allah me yasa ya kaza a shigo da Allah ku ba ku san ba abin da Allah ba zai iya yi ba abu mai wahala shine halitta jama'a kun taba ganin wani wanda ya karambani ya halitta aka ce wallahi ji wani ikon Allah wani ya yi shi gashi nan wallahi na kasan kaman kobo da kun taba ganin an yi haka Allah bai bar kowa iya halitta ba saboda dan adam ma bai isa ba zai iya kera komi ji dan adam sai ya jirgin sama ya katuwar ka tafila ta ta aiki amma wallahi in kunnin ki ribe ba wanda zai iya maki shi sai dai kawai a ji a ɗanyi na roba kuma in kin yi motsi mai ƙarfi ya faɗo mun gano wannan da kyau ko amma yanzu duk wani muzu-muzu da laga-laga da za a make kunnin ki ya taɓa tsinkewa ya ɗan adam saboda tsaban kwalliya sai kuma abu kunnin ma a huda shi kuma kayan allah ne ji hancinki yau da wani lalura zai sa hancinki ya faɗi wallahi wanda zai iya maki wani to ma tunkuda al'amarin hanci don Allah yanzu haƙorin ke faɗi yanzu da kike girman nan don Allah akwai wani da zai sa fito kuma bature zai iya maki wani ya sa shi permanent sai dai a maki na roba kina nan in aka yi wani abin dariyan kika kyakyace sai ya faɗo in kuma baki da tsafta ya tawari ina fata mun gano wannan da kyau in yanzu an maki kin iya makale shi ana nan in dasashin kuma ikon Allah kun ga a cikin ma dasashin Allah yake makala shi Allahu akbar ba wani abin da bature zai iya yi babu shi yanzu idan kina samun matsala sai dai a maki gilashi ina kara samun matsala sai dai a haƙura sai a nemo maki jagora a bashi sanda ki raka kuma gano wannan da ke ko to Allah da ya tashi yin halitta sai da ya nuna ma dan adam ba yadda ba zai iya yin halittan ba don ya fahimtar da cewa shi ne alƙadir ku kalli yadda kawai ya kallaci annabi adam inda Allah ya mulmula shi da ƙasa kawai yayi yana gama kawai sai ce mai kun kawai sai gashi Adamu ya koma daga ƙasa ya rikide kawai ya zama jini da tsoka da ɓargo da jiyoji da waye da waye kawai sai ga Adamu mun gano wannan da kyau ko sai ga Adamu kawai ikon Allah ya zama irin ana nan sai Allah ya canza sinadarin sai ya koma mani yake ɗiba na mace da namiji sai ya hada kuma sai ya mutum da shi duk tsiyan masu cloning da kayan Allah suke ko da ce wai wance ba za ta iya daukan ciki ba saboda mahaifanta ga lalura ko kaza kaza kaza in za a yi ma a dauka a ana ɗiban maniyin Allah ne na namiji da na macen a hada a sa a wani sinadari amma still kuma an sa sai kuma an jira Allah ya ikon shi ba daga yi kuma za a ce to bar ai kaza ba sai an jira ya bi waɗannan ka'idoji na Allah ku kalli da Allah ya ga dama ma sai koma ya yi halitta da ƙashi aka zara haƙarƙari na annabi adamu sai aka yi hawa'u kenan inda ba ma ƙasa don allah ya gana ma a jikin adamu sai ta zaren ƙasusuwa ya ta mutane daga jikin wannan ma ya ta zara yana zara ya ta yi daga wannan ma ya ta zara daga haka sai duniya sai a cika duk da aka ƙare sai haihuwa sai koma tsakanin namiji da mace ana nan don allah ya nuna ma duniya zai iya yin abin da ya so sai aka fasa halittan daga namijin ma da macen sai Allah ya sa aka waye gari maryamu ta haihu ba tare da namiji ba kaga a can in mata sun yi tawaye ba su ƙara haihuwa ba sai a ta zaren haƙarƙarin maza ana yin mutane da shi nan kuma in maza suke tawaye ba za su ƙara haihuwa da mata ba sai Allah madaukin sarki ya sa matan su zama da kasan kajin agric daga sun ci sun ƙoshi kuma an jima sai ta haihu ba ka zagiri take ba wannan iko ne daga cikin ikon Allah madaukin sarki ku sani ba abin da Allah ba zai iya yi ba babu shi wallahi ba abin da Allah in ya ga dama ya sa shi ya yiwu wallahi wannan abin kuna wasa kawai sai ga yayu yanzu ba sai ga kuna tare da wani unguwan kuma dazu dazu ke ga da yazo sai da ya roki kudin da ya sai sukarin da ya zuba ko kokon shi na safe sannan ya iya sha ko ko sai ma bai samu ya hada ba ana nan kafin faɗuwar rana sai ku ji ya zama gwamnan jihanku wa ma zalika ala bi aziz fa abin da ya gagara Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa duk abin da dan adam zai bude baki ya fadi to fa ya san menene yake fadi al khata'u thani ashar kuskure na sha biyu za ku ji masu faɗin wannan kuskure suna cewa ya haibatu dahar haza zamanun ashkar a akshar الزمن zamanu gaddar ko kuma ya haibatu zaman allazi ra'aytuka fi kalmomi ne da yan adam suke amfani da shi a ce kai wannan zamani nan zamani kai Allah ya raba mu da wannan zamani mai fitina haka ko kuma ce wannan zamani cikin kunci yake wannan zamani ya zo mana da bala'i ya zo mana da kunci ko kuma wannan zamani yaudararren zamani Allah wadaran wannan fitina da bala'i kuna fahimtar wannan da kyau ko ban taɓa ganin ga cikin fitinan zamani irin wannan ba to shi kuma Allah ya ce ana dahar kenan Allah shi ne haiba kuna fahimtar wannan da kyau ko amfani da kalmomin tozarta zamani amfani da kalmomi na zagin lokaci to Allah madaukin sarki baya son wannan saboda duk wani yanayi da kyau ga ya faru a zamani ba wani abin da ya zo da wannan abin sai Allah don zamani ba shi ya kan shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa haza sabbin liddahar wannan zagin zamani ne wa huwa haramun zagin yanayin da mutum ya samu kanshi a zamani ko haramun ne haza قال الله ta'ala fil hadisul kudusi da wannan ya sa Allah maraukin sarki ya jawabi cikin hadisul kudusi ya ce yu'zin adama ɗan adam yana cutar da ni ya subbu dahara ɗan adam na zagin zamani wa ana daharu alhali ni ne zamani biyadi al'amur mun gane al'amura gaba ɗaya a hannuna suke o kallibin laila wannan har Allah ya ce ni ke jujjuya dare da yini in kinga an yi sanyi haka Allah ya tsara ya kawo shi in zafi aka yi haka Allah ya tsara ya kawo shi in ana cikin talaucin ana cikin yalwan ana cikin annoban ana cikin ambaliyan ana cikin ko menene haka Allah maɗaukin sarki ya tsara wannan abin ya yiwu mun gano wannan da kyau ko yanzu a ƙasa wata ƙasa daga cikin ƙasashe jiya aka yi masu wani irin mamakon ruwa aka yi ambaliya tekun garin gaba ɗaya ya an faɗo wasu irin guba duk kifayen da ke ƙasan sun mutu bala'i iri-iri suke ciki a ƙasan haka allah ya tsara wasu kuma masu leƙen leƙe na haƙo ma'adanai su kuma suka shige ƙasa yau kusan kwanaki barkatai ana ta ƙoƙari yadda za a haƙo su suna can ƙarƙashin ƙasa saboda tsaban jarrabawa su babban buƙatar su shine kullum a riga aika masu da kwanin da suna sha in kin ga yadda ake haƙi ana son a iya fito da su za ku sha mamaki kayan aiki dare da rana ake yi haka Allah ya tsara su kuma a can ne ya binne su kuma ya basu da ransu don su fara ɗanɗana yanayin kabari kafin kuma lokaci ya yi kuma suna da rai ana magana da su ana komi amma kun ga yadda ake ta haƙawa ake son a ciro su haka Allah ya tsara kuma wannan abin ya tafi a haka kun gano wannan da kyau jama'a Allah ya sa mu dace malai ce wa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ta haibatu dahar kul kakku rika faɗin wannan kalmomi na haiba ga dahar fa inna Allah huwa dahar Allah ce ku daina aibata zamani ku sani fa Allah madaukin sarki shine zamani akhrajahu bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi as-sawabu abin da yake daidai mutum ya fade ya qulul musabu duk wanda Allah ya jarabce shi da wani fitina ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah qaddarallahu Allah ya tsara wannan abin a haka wa ma sha'a fa'al abinda Allah ya so shi yake aikatawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle ga Allah muke kuma gare shi za mu koma